This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, noma, dalon da kuma niyya. haka kuma ana iya kama tashar kai tsaye ta hanyar intanet akan voahouse.com ko kuma sashen hausa.com masu saurari assalamu alaikum barkamu da safiya ko kuma da fatan kuni lafiya yau laraba 4 ga watan maris shekarar 2015 ladan ibrahim a yau ne daga nan birnin washington dc da da Usman Kabara da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku wannan shiri na la'asariya. Da farko Usman ba mu kano labarai. To jama'a barkamu da warhaka ga takaitattun labaran kungiyar rajin kare 'yancin bil'adama ta human rights watch ta yi kira ga sojojin iraki da kuma na sa kai da su yi la'akari da rayuwar fararen hula a lokacin da suke kai har-haren yakar 'yan kungiyar ta'addancin isis haka kuma shugaban kasar rasha vladimir putin a ranar larabar nan ya bayyana kisan shugaban jam'iyyar adawa boris a matsayin siyasa ce a yayin da su kuma moscow suka ce sun kama wanda suke da hannu a ciki haka kuma sakataren harkokin wajen amurka john kerry da takwaransa na iran muhammad javad zarif sun shiga rana ta uku a tattaunawar da suke yi kan batun makamashin nukiliyar ƙasar iran to labaran kenan a cikin shirin za ku cewa hukumar zaɓe za ta gwada na'urar nan da za a yi amfani da ita lokacin zaɓe. kuma wannan gwaji alhamdulillah jihar kano tana daga cikin jihohin da aka ɗauka don gudanar da wannan gwaji saboda haka mun samu umarni kuma muna nan muna tabbatar da tsare-tsare da zarar mun kammala insha Allah za mu sanar da jama'a Ha kuma wasu garuruwan da aka kwato daga boko haram suna fuskantar sarika noki daga 'yan boko haram din mu sun ba su kwana goma sha biyar idan ba su ɗauki mataki kan halin da mutane suke ciki a mubi ba za mu kai su kofi. Majalisar Wakilan Najeriya sun bai wa gwamnatin tarayya shawara akan dakatar da shugaban hukumar zaɓe. Amma kuma ina son mutane su sani, naɗin shugaban hukumar zaɓe an yi kuskure tun daga farkon wajen naɗa shi a tahar Jeda. Kana za ku ji shirin Bello Habib Galadanci na himma ba ta garago, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. To ga cikakkun labaran kungiyar rajin kare 'yancin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga sojojin Iraki da kuma na sa kai da su yi la'akari da rayuwar fararen hula a lokacin da suke kai hare-haren yakar 'yan kungiyar ta'addancin nan na ISIS. sun faɗi haka ne a yau tare da cewa suna da rahotannin cewa ana samun raunata su a ƙoƙarin da ake yi a sake ƙwace inda 'yan ta'addar suka mamaye sannan ƙungiyar ta buƙaci a kare haƙƙin waɗanda aka kama da laifin kwasar ganima in ana yaƙi sun ƙara da cewa ya kamata dukkanin ɓangarorin su tabbatar fararen hula sun bar yankunan da ake fafatawa kafin su yi wani abu na kai hari mataimakin shugaban ƙungiyar ta kare 'yancin bil'adama a gabas ta tsakiya da arewacin afirka joe stark ya kara da cewa yadda mayakan za su aiwatar da yakin nasu yana da mahimmanci su yi la'akari da makomar kasar ta iraki kasar irakin dai ta kaddamar da sojojin haɗin gwiwa ne tare da fara kai hari ranar litinin da ta gabata don kwato garuruwan da 'yan ta'addar suka mamaye shugaban kasar rasha vladimir putin a ranar laraban nan ya bayyana kisan shugaban jam'iyyar adawa boris nemtsov a matsayin siyasa ce a yanda su kuma hukumomin moscow suka ce sun gano waɗanda ake zargi da hannu a kisan shugaba putin dai ya faɗa a wata hira ta gidan talabijin a ghana wasda da ma'aikatan harkokin cikin gida cewa ya kamata a cire ƙasar rasha daga sahun manyan wuraren da ake aikata miyagun ayyukan ta'addanci ciki har da masu hankoron cimma manufar siyasa ya ce dole ne su tsame ƙasar daga matsalolin da suke fuskanta jin kunyar da suka gani a 'yan tsakanin nan kamar na kashe boris a tsakiyar birnin tarayya an da yi wa of ɗan shekaru 55 harbi hudu a gadon baya a makon da ya gabata da kan gaba da kusa da kremlin wani kamfanin dillancin labarai a rasha ya ruwaito cewa shugaban tsaron kasar ya bayyana cewa sun gano waɗanda ake zargi da laifin aikata wannan aikin wato shugaba alexander borskov ya kira da cewa a koyaushe ana da waɗanda ake zargi amma a tsahirta ta tunda a halin yanzu suna da nan suna kan bincike kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaransa na Iran Muhammad Javad Zarif sun shiga rana ta uku a tattaunawar da suke yi kan batun makamashin nukiliyar ƙasar Iran. Hakan na zuwa ne bayan wani jawabi da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi ranar Talata a gaban Majalisar Dokokin ƙasar Amurka, inda ya nuna illar barin Iran ta mallaki makamashin na nukiliya. Kerry ya jagoranci wata tawaga ce da ke dauke da mutane hudu inda suka fara tattaunawa a yau laraba da takwarorinsu na iran a birnin montreux a da ke switzerland yayin da a kan hanyarsa ta shiga zauren na tattaunawar 'yan jarida sun tambayi mr zarif ko yana murna da wannan zama da ake yi sai ya yi dariya ya tambaye su su 'yan jaridan cewa ko suna murna ya kamata su yi a lokacin da yake gabatar da jawabinsa a ranar talatar da ta gabata firaminista netanyahu ya ce ya zama dole ya yi magana kan batun da ke barazana ga kasarsa ya kuma kara da cewa kulle yarjejeniyar da iran kan batun makamashin nukiliya babban kuskure ne a yau laraba ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi tsokaci kan wasu daga cikin batutuwan mr netanyahu a jawabinsa firaministan isra'ila ya ce john kerry ya tabbatar da cewa iran za ta iya mallakar wani adadi na samar da makamashin nukiliya a ƙarshen yarjejeniyar da za a kulla sai dai kakakin ma'aikatar wajen amurka jin saki ta ce keri cewa ya idan har shirin nukiliyar na iran zai tsallaka ne akan samar da wutar lantarki domin amfanin mutanen ƙasar wato wanda ba zai zamanto barazana ga duniya ba to iran din za ta iya mallakar wannan adadi na nukiliya yau laraba ake sa ran ma'aikatan shari'a na amurka za ta wallafa wani rahoto da ke zargin rundunar 'yan sandan garin ferguson na jihar missouri da ta 'yancin da kudin tsarin mulkin ya tanadar wa bakaken fata ba su ɗaya ba kuma ba sau biyu ba ana haɗa wannan rahoto ne bayan share watanni shidda ana bincike biyu bayan harbe wani matashi bakin fata wanda baya ɗauke da makami mai suna michael brown da wani baturen ɗan sanda ya yi a shekarar da ta wuce lokacin da suka yi arangama gama a watan nuwamban bara ne wasu mataimakawa alkali suka wanke dan sandan darren wilson daga laifin kashe michael brown matakin da ya yi sanadiyar mummunar zanga-zanga a dan karamin garin da mafi yawancin mazaunan baƙaƙen fata ne a kusa da birnin st louis wannan zanga-zanga ya ta da zuwa sauran ɓangarori na ƙasar baki ɗayansa bayan tattaunawa da ɗaruruwan jama'a da suka taro bayanai 'yan sanda a wato takardu waɗanda adadinsu ya zarta dubu talatin da biyar ma'aikatar shari'a ta tantance cewa kaso casa'in da biyar cikin ɗari na jama'ar da 'yan sanda ke kamawa a garin Ferguson baƙaƙen fata ne sannan baƙaƙen fata ne misalin kaso 85 cikin ɗari na 'yan sandan da suke tsarewa akan tituna kuma ana samun kaso 90 da laifi wannan rahoton dai ya kara da cewa jami'an 'yan sandan garin ferguson sau da yawa sukan yi wa junansu barkwanci amma ta faɗar maganganu masu nuna kyamar launin fata a hotunan sakonnin imel da gwamnati ke yi a lokuta daban-daban aikuwa biyo bayan nasarar da shugaba obama yi a lokacin da ya ci zaben shugaban kasa karon farko a shekara ta tara ɗaya daga cikin jami'an na garin ferguson ya aika sakon imel zuwa ga abokan aikinsa da ke cewa obama ba zai daɗe ba a kan karagan mulki shi ne ma a cikin imel ɗin ya yi tambaya yana cewa wani bakin fata ne ke iya riƙe aiki har na tsawon shekaru hudu labaran duniya kenan kuka saurara Hukumar zaɓe ta shirya gwada yadda ake amfani da na'urar nan da ta samar domin gudanar da zaɓe ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. jihohin da hukumar zaben ta inec za ta gudanar da wannan aiki na gwajin amfani da na'urar tantance masu zaben sun hada da kano da kebbi da bauchi da taraba da nasarawa da Niger da delta da rivers da anambra da ebonyi da ekiti da kuma jihar lagos alhaji munkaila abdullahi shine kwamishinan hukumar zaɓe ta ƙasa mai kula da jihar kano ana da shiri na, na ainihin yin gwaji kuma an ma saki bayanai a ofishinmu na tarayya cewa insha Allah hukumar zaɓe za ta gudanar da gwaji na wannan ainihin amfani da wannan ah, ita wannan na'ura don tantance masu kada ƙura kuma wannan gwaji alhamdulillah jihar kano tana daga cikin ah, jihohin da aka dauka don gudanar da wannan gwaji saboda haka mun samu umarni kuma muna nan muna tabbatar da tsare-tsare da zarar mun kammala insha Allah za mu sanar da jama'a ah, domin abu ne da dole sai ka sanar da dukkanin mai ruwa da tsaki domin a fahimci abin yadda ainihin tsarin ya zo da shi so da zarar abubuwa sun kammala insha Allah za mu sanar tsarin yadda ya zo daga kasa kusan kowace jiha karamar hukuma ɗaya kawai za a yi amfani da ita ko me yan siyasa ke faɗa dangane da wannan yunkuri na hukumar zaɓe ta ƙasa Abdullahi Mai Kara Zara ɗan jam'iyyar APC ne a nan jihar Kano to alhamdulillah. wannan abu ne mai kyau daman sabon abu sai da gwaji amma dai mu abin da muke kira da ita hukumar zaɓe ta ƙasa duk abin da za a sa ikilasi a saka tsoron Allah domin da abin da aka saka tsoron Allah to komai za a same shi cikin sauki kuma zai yi wa 'yan ƙasa daɗi in aka yi haka zai yi maganin wani maguɗi a zaɓe da tunanin kaci baka ci baka ci dama wannan muke so a kora a Najeriya. Shi ma Muhammad Idris daga jam'iyyar PDP cewa yake. Wannan tsari da ake so a yi na filotin ɗin wannan abu ko kuma in ce trial da za a yi a local government din nan ni ina goyon bayan jega yayi wannan abun. domin shi maganin magudin zaben nan da kake ganin sa kowace jam'iyya da kake ganin ta a inda take da karfi ana yin magudin zabe a gurin so wanda duk yake jin ya tanaji rashin gaskiya a harkar zabe a kowace jam'iyya yake a kowane bangare yake a Najeriya ya san wannan karan jega ya kawo masalahar da wannan burin rika na magudin zabe ba zai yiwu ba Masu fashin baki a fagen siyasar Najeriya sun daɗe suna sharhi kan batun amfani da wannan na'ura ta tantance masu zaɓe da hukumar zaɓe ta INEC ta bullo da ita. Malam Bashir Muhammad Bashir mai sharhi kan al'amuran yau da kullum. Dama irin wannan magana ta kadu da abu ne da ya dama mutane. To amma kuma tun da gashi ita gwamnatin ta ga ta yi tunani ko ita hukumar zaɓe na ta zo ta yi wannan gwaji wato pilot scheme ɗin da ake faɗa na gwaji to yana da muhimmanci ba daidai bane yanzu a yi saurin yanke hukuncin cewa ko ta almundana ce za a yi ko kuma wani abu ne rashin gaskiya to abin da ake so su masu jefa ƙuri'a su bada haɗin kai a zo a gwada domin sabon abu ne a wannan tsari da muke ciki wasu da dama kafin a zo da a bullo da wannan tsari sun ɗora shakkun cewa ya za a yi wannan abin yi. to amma idan aka zo aka gwada aka ga abin nan ashe wani abu ne sahihiyar hanya ce wadda abubuwa za su tabbata cikin sauki to kaga kenan an rage wa mutane tsoro za su ƙara ƙarfin gwiwa cewa ranar zaben nan akwai wani makami da za su rike wanda za su yi amfani da shi su zaɓi shugaban da ya dace shugaba na gari. Malam Bashir Muhammad Bashir kenan a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Wasu garuruwa da aka kwato daga hannun 'yan Boko Haram sun yi barazanar kai gwamnatin tarayya kotu Ga dai Ibrahim Abdulaziz da karin bayani a cikin wannan rahoton. Yau da kusan watanni hudu kenan da kwato yankin Mobi, yankin da ya kunshi ƙananan hukumomi Mobi ta kudu Mobi ta arewa mai hahon da kuma karamar hukumar Gombe daga hannun mayakan Boko Haram yayin da tuni harkoki suka fara komawa kamar da to sai dai kuma kawo yanzu asibitoci da makarantu da ma bankuna na kulle batun da ya sa al'ummomin yankin da kwaton suka fara kokawa alhaji abraman kwacham da ke cikin yan fafutukar kare hakokin al'umman yankin ya ma bayyana dalilan su na ɗibarwa gwamnatin najeriya wa'adin wasu kwanaki ko kuma su garzaya kotu yanzu haka magana da ake gaya maka mun tura mu sakataren gwamnatin tarayya na najeriya laita mun loyoyi mu sun ba su kwana goma sha biyar idan ba su ɗauki mataki akan halin da mutane mu suke ciki a mubi ba za mu kai su kotu dalilin da yasa za mu kai su kotu makarantu ba a bude ba asibitoci ba babu magani wannan shi ya da hankali bankuna ba su zo sun fara gyare-gyaren bankunan su ba yan kasuwan da za su shigo su yi kasuwanci in sun samu kuɗi ina za su ajiye babu dole su bar mubi sannan mutanen da suka wahala mutanen da bala iya same su ba wani tallafin da gwamnati ta tura musu sai dai mutane individual da kuma waɗansu daga cikin masu wanda shuri ko kuma wasu ƙungiyoyi suka taimaka musu cikin kwanakin nan ne ma gwamnatin tarayya ta turo wata tawaga ta musamman don tantance halin da al'ummomin yankin ke ciki to ko me yan kwamitin suka gano alhaji musa zakar da ke zama jagorar tawagar da aka tura zuwa yankunan da aka kwaton ya ma bayyana irin abubuwan da yan kwamitin suka gano a ɗaya daga cikin abin da ya kawo mu shine abin da muke cewa assessment tantance meye ne mutanen da suka dawo garuruwan su suke bukata wannan local government da na irga maka guda biyar dinnan mun gama wannan tantancewa a bukatun su yawanci shine na kayan abinci ruwan sha a kayan gine-gine saboda kasan an yi rushe-rushe mutane suna bukatan Kan kwano kusa sile da siminti da sauransu amma cikin ikon allah shugaban kasa ya ce zai iya kokarinsa ya ga ya rage wahalhalun waɗannan mutane da abubuwan nan suka shafa a kuma mun je asibitai akwai asibitan da aka faffasa aka sace magunguna aka sace kayan a wajen gwaje-gwaje na asibitai a wata sabuwa kuwa tuni al'ummomin yankin cika da madagali da aka kwato cikin kwanakin nan su ma suka fara komawa gidajensu kamar yadda wannan malamin ke cewa sunana emmanuel kwace to yanzu dai gaskiya an kori waɗannan mutane mafi yawa mata ma sun koma eh kuma muna gode wa shugaban kasa domin har ya je mu biya ya tattake har ya je bimtin shi ko da muka Kamal da ke wakiltar mazabar Mecika a majalisar dokokin jihar Adamawan ya ma bayyana irin halin da al'ummomin su ke ciki gaskiya jama'a na suna cikin mawuyacin hali ana fama da yunwa ana fama da ciwo ana fama da rashi kuma ina kira da baban murya ga gwamnatin tarayyar najeriya fito da kuɗi ta fito da kayan abinci babban abu a ciki shine ko mu a nan jiha muna iyakaci kokore akan wannan abu. yanzu haka dai dakarun sojin najeriya sun samu nasarar kwato daukacin manyan garuruwan da ke hannun yan boko haram a jihar adamawa ko da yake a bangare guda yan bindigan na kai sabbin hare-haren sarika noki a ƙauyukan da babu jami'an tsaro kamar yadda suka kona wasu ƙauyuka a yankunan honda gombe yayin da kuma yan bindigan masu kai awon gaba da mataimakin shugaban karamar hukumar hon ibrahim abdullah zizo Sashen hausa na mura amurka daga yola a najeriya majalisar wakilan najeriya ta sa baki wajen yunkurin dakatar da shugaban hukumar zaɓe kuma honorable musa sarkin ada ya ba dalilin su na sa baki cikin wannan batu mun ɗauki matakin ne bisa ga yadda jaridu ke ta yayatawa suna kawo labaru iri-iri masu da hankali akan cewa za a cire shugaban hukumar zaɓe to idan ba mu yi wani abu a kan haka nan din ba muna ganin cewa ba mu yi makasa adalci ba shi yi matsayin mu muka kace to ya kamata mu sa baki a yi magana a jawo hankalin gwamnati amma kuma ina son mutane su sani naɗin shugaban hukumar zaɓe an yi kuskure daga farkon wajen naɗa shi a tahar da kwamitin da marigayi umar musa al'adu ya kafa na justice west sun ba da sharuɗa da ƙa'idoji ne da kamata a naɗa shugaban hukumar zaɓe tun wancan lokacin shugaban ƙasa ya yi biris da wannan sakamakon kwamitin ya naɗa ta har ga shi kaɗai ba tare da kula da wannan tsari wanda wannan kwamitin ya ba da shawara a kai ba. A wancan lokacin kuma aka cire Profesa Morris Ibu ba tare da ya kammala wa'adin da an kaɗi ba mishi ba. Haka aka zo wajen naɗin shugaban banki Sanusi yi shugaban ƙasa ya cire shi tun lokacin ne da ya ba. Wannan su ne abubuwan da ke kunna kai a halin yanzu. In bin doka da oda na ƙasa yake kawo shugaban ƙasa yake kama karya yake yanda ga dama wajen nan da kowa ya ga dama. abin nufi shine kamar nake da an yi kokari tun a wata lokacin an tabbatar da wannan wani report committee an yi amfani shi wajen nada shugaban hukumar zaɓe to da duk wannan ba da kalata yanzu ba za ta taso ba tunis tun da ka ce gwamnatin tarayya ta yi kaurin suna wurin kare doka da oda ba ka jin cewa wannan kudi da kuka samu yana yiwuwa ba zai yi tasiri ba ma ina da tsoro kwarai da ba zai tasiri ba amma dai al'ada ce ta najeriya a matsayin mu na yan majalisa mu ne ake ganin ake da ya kamata mu yi magana ga abin da ya fuwaye mutane ko ya tabi jama'a idan mu mun maganta din nan ana kyautar sun ya kamata a girmama maganar mu a sassauta abin da aka yi niyyar za a yi wanda ba zai kawo jin daɗi a al'umma ba da yanzu akwai wani abu da za ku yi kaddara cewa gwamnati ta yi bris da wannan uh, ƙuduri naku idan ta ci gaba ta yi abin ta so ta yi a hukumance idan muka yi doka idan ba yi ba akwai sashi akwai tanadi wanda tsarin mulki ya yi idan mun ba da amma kuma abin da ke nan wannan ba doka ba ce wannan shawara ce resolution shawara ce da misali bil ne mun ka yi idan shugaban kasa ya karya shi ya kiya to muna da dama muna ma iya cire shugaban kasa daga kan kujerarsa ko kuma muna iya hukunta shi ta wata hanya da tsarin mulki ya bamu amma dai shi resolution da motion shawara ce idan gwamnati ta ga dama ta aikatar wannan kuma ta girmama mu mun ji idan kuma ba ta yi ba sai dai mun kuma zo ta wata hanyar da ka wata hukunta ta cikin irin karfin da ke gare mu a tsarin mulki. Madalla kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu agogo ya ce karhe goma da minti goma sha tara. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba garo. Himma ba ta garago yana zuwa ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma labari yake ba na 'yan Afirka masu yin abin arziki a kasashen waje. Jama'a masu haramu assalamu alaikum kama da wannan lokaci. A makonni biyu da suka wuce kun ji ina ta hira da Dr. Sylvester Okere dan siyasa, dan kasuwa kuma ƙwararre ma al'amuran yau da kullum wanda yake zaune a nan Amurka. to mun ƙara a wannan mako. Dr. Sylvester a kwanakin baya akwai wani kamfani da ake kira Royal Dutch Shell wanda yake hako mai a Najeriya. To wannan kamfani a shekarar 2008 ya samu matsala ambaliyar ɗanyen mai wanda ya gurɓata ruwayen da ke kudancin Najeriya. To yanzu dai kamfanin ya biya kuɗaɗen fansa ga mazauna yankin Niger Delta. Menene ra'ayinka ne game da manyan kamfanonin ƙasashen waje da ke haƙar mai a Najeriya da ma sauran kasuwanci baki ɗaya? Not only on oil because many people focus on oil. One day our oil will dry. Ai ba batun haƙar mai bane. Saboda wata rana man zai kare Abin da ya kamata mu mayar da hankula a kai su matasa waɗanda yanzu haka suke fama da rashin ayyukan yi akwai kayan albarkatu a Najeriya a gwanda take da shi da yawa waɗanda ba mai ba ne kuma ina kira ga kamfanonin ƙasa da ƙasa akan su yi amfani da albarkatun da najeriya take da su domin kawo kasuwanci ya ci gaba tare da wata tawagar 'yan kasuwa na ziyarci najeriya tare da sakataren jihar maryland da manyan 'yan kasuwa na jihar maryland a wannan watan nuwambar shekarar 2012 din da ya wuce inda muka ga abubuwa da yawa to abubuwa da ya karfafa mana gwiwa shine ganin yadda kamfanonin suke sha'awar zuba jari a najeriya amma suna mayar da hankali ne akan manyan birane zai yi matukar amfani idan suka duba karkara saboda akwai albarkatu kuma akwai wuraren yawon bude ido ah, waɗanda su ma za su kawo kudaden shiga yanzu haka akwai kungiyar da muka hada wadda za ta hada kan afirkawa da amurkawa masu sha'awar yin kasuwanci a Najeriya. Dr. Sylvester Okere, to wace shawara za ka bai wa jama'a da matasa da duk masu sauraron a daidai lokaci yadda su ma za su bunƙasa rayuwarsu su zama kamar kai kuma su kawo ci gaba ga kawunan su kuma ga al'ummarsu. Uh, the advice I have is specifically to the youths shawarar da nake da ita ga matasa musamman uh, da iyaye mata shine yanzu lokaci ne na zaben sabon shugaba kuma ƙuri'armu ita ce za ta jagoranci harkokin najeriya a shekaru hudu masu zuwa ya kamata mutane su lura sosai kar su bari a yi amfani da kyaututtuka wajen sayan ƙuri'arsu ko a ba su kayan abinci idan suka cinye abincin fushi kenan za su ga cewa muna buƙatar hanyoyi masu kyau da asibitocin zamani da ayyuka da matasa za su yi saboda haka ya kamata mutane su lura sosai wajen zaɓar shugabanni ganin irin halin da najeriya take ciki yanzu sai dai in mutum makaho ne kowa ya san cewa muna cikin damuwa kuma muna buƙatar shugaba da zai iya taimakawa muna buƙatar mutumin da zai iya zama shugaban gaske wanda zai iya haɗa kan duk 'yan Najeriya. Ƙasar a halin yanzu na buƙatar wanda zai jagorance ta domin samun ci gaba da nasarori da zaman lafiya. Shawarar da zan baiwa 'yan Najeriya kenan. Musamman idan aka yi la'akari da wannan lokaci da ake haramar gudanar da babban zaɓe na ƙasa. Dr. Sylvester, na san akwai mutane da yawa da suka taimaka maka ka samu nasara yau a inda kake a rayuwa. Za ka iya lissafa mana wasu daga cikinsu? I will say hello to my wife and children because without their support I won't be able to... Ina mika godiya ga matata da 'ya'yana saboda irin goyon baya da suke ta bani har gashi yau na zo inda nake sannan ina gode wa malamina saboda irin karfin gwiwa da yake bani sannan ina gode wa 'yan siyasar jihar maryland saboda irin damar da suke bani da kuma damawa da ni musamman tsohon gwamnan jihar maryland martin o'malley sun bani damar tsunduma cikin harkokin siyasar jihar da kuma godiya ga rundunar yakin neman zaben shugaba obama saboda irin karfafata da suka yi har na samu damar bada da irin tawa gudunmawar a harkokin siyasar jam'iyyar democrat sannan ina godiya ga allah saboda irin abokan arziki da nake da su saboda irin karfin gwiwa da suke bani domin samun ci gaba madalla mun gode sosai dr sylvester okere da ka kasance tare da mu a shirin na himma ba ta garo nima na gode sosai to jama'a karshen tuka tiki tak don kuwa a daidai wannan lokaci hirattawa da dr sylvester okere take karewa sai kuma wani mako insha Allah za mu sake dawa da wani sabon bako ko bakwa masu yin abin arziki a wata ƙasa wadda ba ta su ba yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu musamman Dr. Sylvester Okere wanda shine babban bako da kuma Usman Ahmad Kabara wanda ya tayana haɗa wannan shiri ni Bello Galadanci daga nan Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Salamu alaikum mu kasance a cikin koshin lafiya. Riga da busa shi ta take riga riga da busa shi take riga in ji fulani riga babu busa shi riga babu busa shi dajin Allah lale nare na kiba Muhammadu in To yanzu kuma sai wasiƙun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakon farko ya fito ne daga Yusuf Muhammad Gagarawa jihar Jigawan Najeriya wanda yake cewa Assalamu alaikum muryar Amurka ina mika sakon ta zuwa ga 'yan uwa da iyalan mutanen da suka rasa rayukansu a ƙauyen Kurikileri da ke jamhuriyar Nijar sakamakon hare-haren da masu tada ƙayar baya suka kai. Waɗanda suka jikata Allah ya ba lafiya, waɗanda suka rasu kuma Ubangiji Allah ya ji kansu. Sai ko mai nasara na to inda yake cewa babu shakka lamarin ƙasar nan da ban tsoro musamman maganin yadda al'amura ke taɓarɓarewa ko da yaushe Allah dai ya mana maganin abin amin sai kuma Alhaji Hassan kan giwa da Alhaji Magaji Argungu wanda suka ce mu da Amurka ku faɗa ma magoya bayan janar Muhammadu Buhari cewar a duk inda suke kada su yadda su aikata wani abin da ya saba wa doka domin mai nasara baya kare doka ko ta da tarzoma haka shi kuma Ibrahim Zangon Daura cewa yayi matakin da gwamnan jihar Nasarawa ya ɗauka na hukunta duk wani ko wasu da ke ƙoƙarin tayar da hankula a jihar sakamakon ganin yawan rikicin da jama'a ke tadawa da kuma halin da ake kai ma juna a jihar musamman ma magoya bayan siyasa wannan hakika abin da ya dace ne da ƙarshe salihu isa fana ƙaramar hukumar kamba jihar kebbin najeriya kiraye ga matasan garin bauchi da kewayenta da cewa gaskiya ƙunar da suka yi ma wata yarinya da suka yi tunanin cewar 'yan ƙuna bakin wake ce babban kuskure ne domin bai kamata su yanke hukunci da kansu ba wannan aikin jami'an tsaro ne domin su ya kamata su bincike ta sannan su yanke mata hukuncin da ya dace To madalla shi kuma ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice ta da Usman Kabara. gabashin kasar Ukraine ana kyauta zaton wasu masu haƙar ma'adanai da dama sun mutu bayan da aka samu fashewar wani abu da ake kyauta zaton abun fashewa ne da hiyayi illa gare su a ƙasa wurin haƙar ma'adanai. Shugabannin 'yan awari a yankin Danek sun ce ba cilla makamai da ake yi a yankin bane ya haifar da fashewar yayin da rahotanni ke nuna cewa an zaƙulo gawarwakin mutane aƙalla biyar. da farko hukumomi a yankin kiev sun ce akalla mutane 33 sun mutu sai dai sun ce babu sahihancin wannan labari bayanai da dama na nuni da cewa akalla mutane masu mahakar ma'adanai guda 200 a wurin lamarin ya ritsa da su azartarwar da azantawar da ya yi da wasu iyalan ma'aikatan wakilin voa wato murya amurka ya rawaito cewa abin sun ce ba su samu labarin iyalansu ba har yanzu an dai sami wannan hatsari ne a wannan gari na ukraine to madalla ta haka na malam usman yanzu kuma nan muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa an jima muna son ku kira mu ne domin ku faɗa muna me ya kamata a yi domin magance batun saye da sayar da katin zaɓe yanzu kuma ga jamila da halima jimarau sun shigo domin za su gabatar da shirin yau da gobe a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi usman kabara da ya gabatarwa da Julie Gresham ta da umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci wato Jackson Lloyd. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai an ji manku. ku.